Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba ɗaya ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa ya yanke shawarar aiki wa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai don ta yaƙi Rasha. mazauna birni mafi girma na kasar china da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudi shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta covid-19 a yau laraba lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajen su tsawon watanni biyu kana an rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau laraba a sabuwar gwamnatin kasar australia mai akidar matsakaicin ra'ayi to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya nemi haɗin gwiwar gwamnonin najeriya da su ba shi damar gabatar da wanda zai gaje shi ba yi watsi da matsaya akan komai ba shawara ake badawa kuma game da nace maka su gwamnoni za su zauna su tattauna su su ba da tasu shawara za kuma a ji cewa wani jagoran wasu masu farauta sun yi nasarar kashe wani kwamandan kungiyar boko haram da mataimakinsa a jihar borno za ku ji karin bayani kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa ya yanke shawarar aiki wa ƙasar ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da amurka ke yi na taimakawa ukraine a yaki da mamayar rasha a cikin watanni hudu biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar new york times cewa amurka ta taimaka wa ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da rasha tashin hankalin ba gaira ba dalili harin bama asibitin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin ukraine ya zama babban batun rashin imani in ji biden matakin aikewa da karin sabbin makaman ya biyo bayan ɗari-ɗarin da gwamnatin biden ta yi a baya biden don kansa ya faɗa a ranar litinin cewa amurka ba za ta aiki da rokoki da za a iya jefa su har zuwa cikin ƙasar rasha ba mazauna birni mafi girma na kasar china da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudi shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta covid-19 a yau laraba lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu yawancin mazauna birnin na kasar china da yawansu ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen kasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko tun lokacin da aka sanya dokar hana fita a farkon watan afrilu inda wasu suke sauri ko tafiya zuwa kuma suna shan iska mai daɗi amma birni mafi girma na kasar china har yanzu yana cikin tsauraran matakan hana zirga-zirga tare da bi a hankali wurin sake bude manyan kantuna da sauran shagogi da kashi da ba zai wuce 75 cikin 100 ba yayin da ake ci gaba da rufe gidajen sinima da wuraren motsa jiki shanghai ta sanya dokar kulle ne don shawo kan barkewar sabbin jerin covid-19 da galibin nau'in omicron mai saurin yaduwa ke haifar da su dokar hana fitan ta haifar da koke-koke game da karancin abinci da magunguna da kuma wata zanga-zangar da ba a saba ganin irin ta ba a cikin jama'a wanda aka dauka a faifan bidiyo da ke nuna mazauna birnin suna ihu tare da buɗe tagogin gidajensu wanda a cikin sauri ya yadu ta kafafen sada zumunta har ila yau kullum ya kuma dakatar da harkokin tattalin arziki na yau da kullum a cikin cibiyar hada-hadar kuɗin yayin da beijing ta ninka tsauraran manufarta ta kakkabe cutar da ake kira zero covid a turance labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko shugaban najeriya muhammadu buhari ya nemi haɗin gwiwar gwamnonin najeriya da su ba shi damar gabatar da wanda zai gaje shi bayan ganawar shugaba buhari da gwamnonin jam'iyyar apc da wasu shugabannin jam'iyyar malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya ya bayyana wa wakilinmu umar faruk musa yadda ta kaya gwamnoni sun gabatar da jawabi cewa a matsayinsa na uba na shugaba sun zo gare shi a cewa ko wancan lokaci da za a yi zaɓe na shugabancin jam'iyya haka aka taru aka tsaye da shawara da shi aka fidda gwani guda ɗaya kuma aka samu aka yi abu aka gama lafiya duk da cewa akwai fargaba wadda wasu suke ta cewa wataƙila jam'iyyar ma za ta fashe idan an zo wancan eh, gaba kuma gashi aka yi aka gama lafiya saboda haka wannan din ma sun zo su sanar da shi cewa za su je su tattauna a tsakaninsu sun san shugaban kasa yana da masu bashi shawarwari da yawa akan lamura kamar wannan su ma za su kullata su shawara su kawo masa bayanin su kenan shi shugaban kasa tarihi ya nuna cewa a matsayinsu na 'yan hamayya ba su ci zaɓe ba sai da aka haɗa kai aka taru gaba ɗaya shekarar biyar aka ci zaɓe kuma aka shigo gwamnati da ƙarfi kuma har aka zo aka sake wani zaɓe tara gwamnati sa sake dawowa kan kujera ya ce saboda haka duk abin da za a yi a haɗa kan jama'a a haɗa kan shugabanci a yi magana tsayayya akan wannan lamura yana ba da shawara kada a bari kai ya rabu amma malam garba babu fargaba cewa yin matsayi irin wannan watakila shi zai raba kawunan jam'iyyar ba wai hada ta zai yi ko ta dinke guri ɗaya ba hatsi da matsaya akan komai ba shawara ake badawa kuma kamar da nace maka su gwamnoni za su zauna su tattauna su su ba da tasu shawara shugaban kasa kuma yana tuttubar mutane da yawa ƙungiyoyi da yawa al'ummi da yawa a ƙasa wace shawara zai yi wannan ya rike nasa saboda haka a yanzu da nake maka wannan magana ba za ka nuna abu da ka ce ga matsayi na shugaban kasa akan wannan lamari sai dai mu saurare shi mu ga abin da zai fito da shi Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaba Buhari ya kammala ganawa da gwamnonin jam'iyyar APC ta kasar. A waje daya sanata Adamu Bulkacuwa na daya da cikin kusoshin jam'iyyar APC ya kuma yi min tsokaci dangane da abin da ya fahimta dangane da wannan kalamai ko bayanai da aka rawaito shugaba Buhari yi na cewa yana so a bashi dama ya nada wanda zai gaje shi inda yake cewa kullum ai sai an yi anyi kafin ya sa baki To, a wannan karon shi ne ya fara maganar. Ya tara gwamnoni gaba ɗaya na APC ya ce da su ya dai ba su dama tun da aka fara mulki 2015. Ya ba su dama kowanne ya sa wanda zai gaje shi a zaɓe ta hanyar da jam'iyya ta tsara bai sa musu baki ba. to tun da yake haka ne shi kuma yanzu sauransu ya shiga cikin shekarsa ta ƙarshe a mulki to yana son su ma don allah su ba shi goyon baya Ya sa man da zai gaje shi shi ma kuma abubuwan da ya sa zai haka don yana son na farko ya sami ci gaba da abubuwan da ya fara na biyu a sami zama lafiya a cikin jam'iyya don ya ga zaɓe yakan kawo zaɓe na ko na delegate ko direct ɗin ma zai kawo fitintunu iri-iri saboda haka yake roƙon su cewa da Allah su ba shi dama shi ma ya kawo wanda zai gaje shi. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya. da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makere da ci gaban labaran duniya. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan na Amurka. amma fadar white house ta ce tana da iyaka a kan batun mallakar bindiga ba kamar ƙawayenta ba a wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na oval da adin biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi zubar da jinin ya sa new zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga muna buƙatar shawarar ku in ji biden yayin da yake magana akan babban dangantakar amurka da new zealand musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo biden wanda ya ziyarci garin uvalde na texas a ranar lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara goma sha tara da malamai biyu da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja ya ce akwai munana ayyuka da ke faruwa amma yawancinsu za a iya hana su faruwa kasa da mako biyu kafin nan biden ya kuma kai ziyara a jihar new york inda nan kuma aka kai hari a kan bakar fatar amurkawa a ƙarshe tawagar aikin bincike da ceto a ƙasar nepal a ranar talata ta gano sauran gawarwaki na mutane 22 da suka mutu a cikin wani hatsarin jirgin sama a yankin himalaya a ranar lahadi da ke kan hanyar sa zuwa garin johnson tawagar ta ɗauko akwatin na'urar sadarwar jirgin daga cikin tarkace an gano gawar ƙarshe wani mai magana da yawun sojojin nepal ya wallafa a shafin twitter a safiyar jiya talata jirgin na kamfanin tara air ya faɗo ne mintuna 20 bayan tashinsa daga pokhara wani sanannen wurin yawon bude ido a yammacin kathmandu babban birnin nepal ma'aikatan jirgin uku da fasinjoji goma sha tara da suka hada da mahajjatan addinin hindu su hudu da wasu 'yan kasar jamus guda biyu su ne ke cikin jirgin da ake kira da havland dhc-6 twin otter wanda aka kira a kasar kadada da suke tafiya a ranar lahadi ta gabata kafin ya fado a cikin tsaunuka saboda rashin kyawun yanayi jami'an kasar nepal sun faɗa a ranar litinin dinnan cewa ba a tantance musabbabin hadarin ba ko da yake suna zargi jirgin ya faɗo ne a cikin tsaunuka bayan sadarwa ta katse tsakanin jirgin da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama yayin da yake tafiya a cikin wani yanayi mara kyau a sararin samaniya a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kwamandan kungiyar mafarauta na shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ya ce ya kashe wani kwamandan kungiyar Boko Haram da mataimakinsa a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu ɗauke da ƙarin bayani. shugaban kungiyar maharba da ke arewa maso gabacin najeriya wato malam muhammad yohana ya ce ya kashe wani kwamandan kungiyar boko haram da kuma sa a wani kauye da ke karamar hukumar dambo a jihar borno kwamandan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake magana ga manema labarai a garin maiduguri ya ce sun sha gumuzu da wannan kwamanda da sa da kuma sauran magoya bayan su wanda su suka arci amma kwamandan da mataimakinsa suka tsaya tsayin daka yayin da wannan shugaban mafarauci da sauran mamobinsa suka afka masu sanan suka kashe wannan komanda tare da mataimakinsa wannan yanki dina daga cikin yankuna da yayan kungiyar boko haram ke cin su ba babbaka wannan tun daga garin dambuwa da chibok da askira uba har dangana zuwa mararraban mobi da ke jihar adamawan najeriya wanda yayan kungiyar boko haram ke kai ɗaiɗaikun hari kan jama'a musamman ma a irin ƙauyukan da ke kewaye da su garin dambuwa da ya zuwa garin maiduguri na da salon kilomita tamanin da biyar wanda har yanzu ba iya bin wannan hanya saboda wasu ababa masu fashewa da aka binne akan hanyoyin da kuma kuma fargaban kai hari kan matafiya wannan hanya na dai tuntubi shugaban wannan mafarauta ta wayar taho malam muhammad yohana wanda ya min karin haske game da wannan nasara da ya samu kamar haka eh, su dame su irin saya abinci da su gefe eh, gwargwar su mandar grow suna damun su to sai aka yi mana tun sati biyu ana report mana suna zoliya suna damun su ta wancan bangare. Aka. So shekaran jiya aka gaya mana sai jiya muka yi shiri muka shiga to wurin da muka shiga mun bi jeji ne muna sare hanya har muka zo muka budo musu can wajen shakwata. Hmm. to can ne mun tsaya sai ga sunan sun hau kanmu da mashina to muka fara fada da su sai dai shi amir din da dibiti nashi sun ki gudu sun ji gudun ku kenan eh, muna ta faɗan su ba za su gudu ba yaran kam sun gudu haka to waɗannan biyu din shine bai yi musu ba a wani eh, eh, guda biyu kenan kashe eh guda biyu su nawa ne yaran su eh gaskiya ba za mu je mu sani yawansa ba ok suna da yawa ne sosai eh suna da yawa ka san a can suna tafe da mashin wani lokaci goma wani lokaci ishirin haka kamar me sunan kauyen da kuka samu waɗannan mutanen eh kusa da shakwatako ba cikin gari ba cikin jeji ne kusa da shakwatako ok a wani karamar hukuma ne ko adamuwa ne kamar me sa, yawanci ba kwa irin bayyana cewa kun samu nasara haka eh to ba wani abu ba rashin a samu irin ku a faɗa muku din ba ma samu a mun je mu hausa a wani kauye sun kawo hari ko ka kwace kayan su shine daga can akwai lokacin da kuma na kama kayan sun kawo supply mai supply nasu har da kuɗi wajen miliyan shida da wani abu muka Za ka yi na? Za ka yi fara An da ya kwace makamai da dama da kuma babur an hawa wajen waɗannan mahara. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ga shirin mu na gaba. Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba lamuran tattalin arziki ne har ila yau a Arewa ta hanyar sufuri da makamantansu da hakan ka iya zama hanyar samun kuɗin shiga ƙari kan waɗanda ake samu daga man fetur ko ma nan gaba hakan ya mai gurbin na man fetur ɗin. Hakanan za mu cika alkawarin kawo kashi na biyu kuma na ƙarshe na magance miyagun akidu da suna addini da kan kawo fitina inda za mu ji muhimmancin kishin ƙasa daga bakin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo a tsarabar da muka ɗauko yayin ziyarar Majalisar Musulunci ta ƙasashen yankin Sahel a Abuja. Arewa zumunta ta mudu sai sai sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Farko ga kwararre ta fuskar lamarin sufuri a arewa maso gabas Alhaji Usman Kamara, wanda kuma shine shugaban kamfanin sufuri na jihar Gombe. Kamfani ta dogara da kanta. ba a dinga daukan kudin gwamnati wanda ya kamata a yi wa talakawa aiki kuma ana sake sawa a ciki kuma eh, kudade suna salwanta ba a samawa talaka sauƙin hanyar da zai abu tafiya yanzu kamar economy ya zamana a turance muna kiransa a restless economy in ba ka fita ka tafi ba ba za ka samu ba so dole ne tafiye-tafiye ya riga ya zama dole to amma ya za a yi a sauƙa wa talaka kuma a sauƙa wa gwamnati kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga tunda kowa yanzu ya sani ne kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba isa yake yi ba to dole ne a nemo hanyoyin da za a inganta hanyoyin kudin shiga a lokaci ɗaya kuma a sama wa talaka eh, sauƙi rayuwa irin jihohin arewa za a iya cewa jihohi ne da ba sa bakin teku eh. kuma har yanzu mai ma da ake magana ba a fara hako shi har a ci gajiyarsa kamar jihohin da suke samun wannan kaso mai tsoka saboda ko suna da man fetur ko kuma waɗanda suke bakin teku kamar lagos eh, waɗannan kamfanonin za su iya jawo mata kuɗaɗen shiga da za su maye gurbin irin waɗancan eh, gibi da za a iya samu saboda babu irin waɗannan albarkatu a wannan yankin ai zama a bakin teku ba shine kasuwanci ba tunda akwai kasashen da ba su da ma tekun ana kiransu landlocked countries mu kama a kasar gombe wani irin albarkatun ƙasa ne da allah bai bamu ba muna da ruwa muna da ma'adanai akwai kol, akwai gypsum ba abun da bamu da shi daɗin daɗawa muna da jama'a masu hazaƙa ga ƙasar noma to me muke nema don saboda idan dai har mun zauna mun rike amana duk inda aka samu aiki mun rike shi da kyau wallahi sai dai ma wayansu daga wayansu jihohi su zo su ci albarkar mu anan su duk jihohin arewa inda za su ɗauki irin waɗannan manufofi za su iya samun wadatattun kudade da za su yi wa jama'a aiki kuma sannan gwamnati ita ma ta samu abubuwa da za ta na amfani da su na yau da kullum ni a yawon da na yi da aikin da na yi ni ina ganin jihohin arewa kawai suna kwance ne suna maganan talauci amma babu talauci na mutane su dogara da kansu kuma gwamnati ta samu wannan abu na yadda za ta sarrafa kuma abun rayuwa na jama'a to idan da kowane gwamna zai duba ya dawo ya duba ta cikin gida ya inganta abubuwan da allah ya ba wa eh, jiharsa da arewa da ba za mu samu wa'annan matsaloli ba gaskiya shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka masu sauraro ga kashi na biyu na bayanan dr ibrahim jalo jalingo kan kishin ƙasa da aka zanta a yayin ziyarar majalisar musulunci ta yankin ƙasashen sahel a abuja Eh, imamu zahabi wanda an riga an san shi a duniyar sunna a cikin babban littafin sannan da ake kira eh, siyaru alamin nubala a mujalladi na goma sha biyu shafi na goma sha takwas yana cewa eh, yana maganar abubuwan da annabi sallallahu yake so ya ce wa kana yuhibbu aisha wa yuhibbu abaha wa yuhibbu usama wa yuhibbu sibtaihi wa yuhibbu alhalwa wal asal wa yuhibbu jabal uhud wa yuhibbu watana wa yuhibbu ansar annabi yana son kasarsa yana son kasarsa wa yuhibbu ansar yana son ansarawa annabi na son kasar akwai hadisai da yawa nan ma misali hadisin da anas ibn malik ya ruwaito wanda yana nan cikin sahihul bukhari da eh, sunan tirmizi da sunan nasa'i anas anas malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fara'a juduratil madina aw da'a rahilata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya ga katangi ko gine-ginen madina zamu ce aw da'a rahilata wato idan yana kan raƙumi ko wata taguwa yakan motsa ta ya zaburar da ita domin ta sauri wa in kana ala dabba in kuma ya kasance a kan dabba dabba na ana nufin doki ko alfadari ko jaki haraka hana ma da yakan motsa dabbar lihubbiha saboda irin yadda yake son madina alhafiz ibn hajar da ibn battal da al'aini cikin abin nan eh, umdatul qari da suka zo sharhi wannan hadisi suka ce wa fihi dalilun ala fadl madina cikin hadisin nan akwai hujjar da ke nuna falalar madina wa ala mashru'iyyatil watani wal hanini ilai da kuma mashru'iyyar kishin ƙasa ko son ƙasa da kuma zuciya ta ji ta ratayu da ƙasa tana son ƙasa tana son duk wani abin da ke maslaha ce ta ƙasa abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisi kamar yadda imamu tirmizi da imamu nasa'i da ibn hibban suka ruwaito da isnadi sahihi abdullahi dan abbas yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li makka annabi ya gaya makka ma'ana lokacin hijira bayan ya bar makka ya juya ya kalli makka ya ce ma a atyabaki min baladin wa a ahabbaki ilayya walaula a qaumi ne minki ma sakantu ghayraki annabi ya dubi makka ya ce ma a atyabaki min baladin babu wata ƙasa da tafi mini daɗi ko imamakin irin yadda nake jin daɗin ki a matsayin ƙasata a yi mamakin irin yadda nake son ki walaula a qaumi ne minki ba don mutane na sun tilasta mini fita daga cikin ki ba makka lama sakan torera gida ban zanna wata ƙasa in ban da ke ba aisha allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin da imamul bukhari da wani imamul bukhari suka ruwaito ta ce lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadina wajadaha fa hiya awba'u ardillahi azza wa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina sai ya tar da ita awba'u wata tana daga cikin garuruwa ko gurare da suke da yawan eh, cuce-cuce za ga mutum ya zazzabi ya same shi da abubuwa dai haka nana aisha ta ce fashtaka abubakar mahaifinta abubakar ya kamu da rashin lafiya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce allahumma habbib ilaina almadina ka hubbina makka aw ashadda wa sahiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa anqul humma faj'alha fil jufa annabi sallallahu ya yi addu'a ya ce ya Allah ka so yadda mu madina yanzu mun dawo mun bar makka madina ta zama ta ce kasar mu cusa soyayyar madina a cikin zukatan mu ka hubbina makka kamar yadda lokacin da muke makka muke son makka au ashadda ko ma yanzu ka cusa mana son madina fiye da yadda muke son makka a lokacin da muke cikin makka sannan wa sahiha ka da madina gari ne yadda mutanen garin za su rika samun lafiya humma maha zazzabi da ake fama da shi a cikin madina ciri wannan ciri wannan zazzabi waje alfaji alhafil jufa kai ta can korin korin juhufa sannan wa barik ka sa albarka ka mata albarka cikin mudunta da sa sa'inta sikelinta da kuma modojin awu ma'ana ka sanya albarka cikin harkokin kasuwancinta irin wannan hadisai suna da yawa wanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kishin kasarsa sannan ku kun dauki makami kuna bata wa al'ummar ku suna dauke ku mutane ne wanda wasu abin da suke yi ba suke kashe junansu kun dauki makami kuna rusa kasar ku kuna kunyata al'ummar ku ta yadda an san cewa ba ku abin da kuke yi ba kuna ta rusa kasar ku da kanku saboda haka ina magana koyi da annabi a cikin wannan lamari saboda haka mai ta'adda wanda ya bar hanya yake rusa kasarsa babu shi babu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu bin gurbin da annabi ya bi cikin gina wannan addini da sahabbai suka bi cikin gina wannan addini tabi ko tabi tabi'ina suka bi cikin gina wannan addini mun gode dokta sai wani lokaci in Allah ya bamu dama mu yi wata sabuwar zantawar ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako ku biyo mu makon gobe da yardar Allah dan sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da maili kaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai fa himmatu don ku ja. To a gaida Nasir yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce kai kaico tarwatsa mutane daga garuruwansu a jihar Niger da wasu 'yan bindiga suka yi abin tashin hankali ne. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da nahiyarmu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhaban da taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi da aka fara a ƙasar Nijar da nufin yaƙi da kwararowar hamada tare da nazarin hanyoyin shawo kan illar da hakan ke haddasawa a fannin manoma da ma kiwo da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Shiko Shehu Adamu Rijau ya ce yanzu dai mun san cewa akwai ɗan takarar shugaban ƙasa kwankwaso a jam'iyyar NNPP sai kuma a ciku a jam'iyyar PDP ciki saboda haka muna jira mu ga wanda jam'iyyar apc za ta tsayar domin sanin wanda za mu yi ga wasu tiyarin sarrafa harkokin mulkin kasar tamu tunda da mun san daidai mun kuma san akasin daidai sakon sardaunan kwallon misau zaharaddini muhammad kaka misau ya ce ku bani dama domin na yi tsokaci akan yadda darajar malaman makaranta ta zube a idan ƙasa ta najeriya da ma shugabanninmu masu mulki muna kira da babban murya da a duba wannan lamari allah ya sa sako ya isa inda ya kamata sakonmu na ƙarshe ya fito daga ahmad manaja bauchi anguwar karofi madaki a najeriya ya ce ku bani dama na yi kira ga 'yan najeriya da cewa abin da ya kamata ni a wannan lokaci shine addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu son ci gaban ƙasa da ma al'umma a zaben shekarar 2023 to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa ya yanke shawarar aikewa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na ƙoƙarin da Amurka ke yi na taimakawa Ukraine a yaki da mamayar Rasha a cikin watanni hudu. Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimaka wa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Rasha. Tashin hankalin ba gaira ba dalili, harin bama asibitin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batun rashin imani, in ji Biden. mazauna birni mafi girma na kasar china da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudi shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta covid-19 a yau laraba lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu yawancin mazauna birnin na kasar china da yawan su ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen kasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko a ƙarshe an rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau laraba a sabuwar gwamnatin ƙasar australia mai aƙidar matsakaicin ra'ayi a cikin mata goma da aka ba su manyan mukamai a majalisar ministocin sabon firaminista anthony albanese akwai penny wong tsohuwar lauya da za ta rike mukamin ministan harkokin kasashen waje da ani ali da ke zama ministan matasa kuma musulma ta farko da ta zama minista a ƙasar australia To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos yanzu. Ah, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu wani lafiya.